to ka gaya mutu da za ku koya masa ya samu ya san ba mai bayarwa sai Allah yana da Allah ya ba ya dauka ya dinta shi na je dan sai halawan sai wane ne wane iyayen sa tremor su zan haji bai je makaranta ba shi kana sai gashi ya zo yana zuwa ina ka je ina ka je aka dauki bura ana zuwa su wayyo Allah haka ne ba wayyo Allah zai ce ba kaga a wajen wake nema a wajen Allah waye mu ge shi Allah na fi wa tsohu can ya ce Allah ya samu amfani nan ya sha wala ya ce Allah annafiyu abbaru ka gaya mata wadin da ya fi wannan yaro don Allah ba ka kuka taso ba to don shi yanzu ko tauhidi shi ya kisa zuwa yanzu koya mana wanda ake gaya wa mushirikai masu tsafi zo suna danna mana ayoyi suna cewa mu ne ko ko wancan kuma har yanzu akwai ko wani ayoyi za su kuma za su zo ya sa mu mamaki muke yi suka suna magana sai wuce ce ko ina hankalin sai tafi ne ina musulmi ka magana magana duk abu ɗaya ne muke duk a waje ɗaya muke su amma su ba su suna nan suna to mu ne saboda su abun ba su kai inda muke ba saboda haka tun da muka je can to ku ƙarshe muna cewa annabin nan Allah ne ko wane ne mun kai wane mun kai tunani ba suke yi so sun ga yadda muka narke akan manzon Allah sallallahu suna ganin a ah, duk yanda kai su kuma suke zabun da wani tasbi ko ba sani ba annabi Isa da yazo ya riga ya dauke wa manzon Allah abin da za faɗa ba shi manzon Allah Allah ya bashi garanti shi ba za a bauta masa ba ba za a ce shi dan Allah ba ba za a ce Allah Allah bane kowa wannan kuma sirri na manzan Allah ka taba jin wani ya ce manzan Allah Allah <laughs> babu kai sai na Ali akwai da suka dauke shi Allah suna bauta masa amma manzan Allah bai zai yi ba saboda Allah ya ce ba na shakkan za ku bauta min bana ba na me yake cewa wato bana tunanin har za ku bauta min ko duk wannan maganganun saboda wannan maganganun da Qur'ani ya koya mana duk maganganun da Qur'ani yake ba yake faɗa mana to me muke karanta Qur'ani in ba muna tabbatar da abin da Allah ya gaya mana ba amma ka kana warware mu ka ce mana dole mu ya mu dina karanta Qur'anin mana da mu shi kai ba ba mu dina karanta Qur'anin ba kullum ma ta qul wallahu ahad Allahu samad lam yakul lahu ka ahad zargi mu ka ce ka wannan kullum wai saka annabawa ba ce su shiga zuciyar mutane ba bare kai amma ka rike yake mutum hukunci da kanka kana gebe ka yake masa dole shi ga abin da ke nufi ko da kansa bai na can ba haka yake nufi kanta dole dole haka eh, da aka jama'a wallahi mu akan bayyana mu yadda na gaya kan na magana a yi ta gwari gwari yaro dan karami yi dan tuwa ya san ba ya bayarwa sai a matsayin sun kan musu Allah ya bani kana dukan ce wai ba Allah ba wanda ke da gudunmawa kuma a wajen Allah yake ne kuma wannan ma da Allah ne eh sai mai kyau da mara kyau duka daga wajen waye Allah ga Allah ne sau da aka shi kenan maganar tawhidi fa ya kare in dai ka taso akan wannan ba wani wanda zai koya ga wata tawhidi ba tawhidi ba wannan shi ne tawhidin manzon Allah da ya kokari ya koyar da mu mu cire komai a zuciya wasu Allah ne mai komai ko ba zai hana mu bi sababi ba shi yasa mana sababi shi kenan duk kana bin sababi kuma sai a ce shi kenan kame da ba Allah bane mai bayan an riga an dade ana koya maka karatu ka san Allah ne mai ko wani ya baka san ba shi bane Allah ne baka cikin dan kai mana kunya mutum ya ba ku ka ce ai dole ka bayi Allah ne riga ya bani ai zaka ga mutu haka ai me Allah ya koya maka idan Allah ya sa ya zama wani ya zama sababi to ka gode masa gode masa shine ka gode wa Allah ko ka gode wa Allah ba gode masa wa Allah bai kan godiyanka ai Allah ne yake abunsa uban da kyau dan ubanka da gani na zan shehu ya bani shafin duniya lahira in kudi ne shehu ya bani in lahira ne na sa mutane arjanna albarkacin son shehu ibrahim yes kaula mu ne wayanda annabi zai ce ina muke mu ce ga mu nan shehu ya ce ga su nan na kama ka ce to kuma sirari da zikirin manzon Allah mu ne a ranar juma'a muke ma annabi salati mala'iku da ma annabi salati to ba mu fariya mu aljanna mu namu mu ne mu ke da shafin aljanna mu ne wayanda aka gina musu aljanna mutanen aljanna mu ne wayanda matan aljanna ke jiran mu mu ne wayanda ruwan aljanna ke jiran mu zo mu yi wanka ciki mu ne wayanda za ba matan aljanna dubu saba'in saba'in muna kwana su muna ci muna sha muna komai ai shehu ya ba mu duniya lahira muna godiya shehu godiya muke mun dace duniya lahira kai kuma zo ka bi mu ka dace duniya lahira mun gama samun sura duniya lahira Uh, assalamu alaikum rahmatullahi barakatu uh, wannan dan gidan Sheikh Zahir Bauchi ne yake wasu maganganu to abinda nake so jama'a dai a Na ga wasu mutane suna ta turo da sakonni ta hannun uh, shugaban media nawa sakataren tafiyan nan namu shine Muhammad Kabir suna ta kiran shi a waya suna so a hada su da ni a waya musamman maganganun da ne kan Prof Ibrahim Makari ko za su suna so su kare ko kuma su zo su kawo dalilansu ko kuma a'a suna neman wani dalili daga gare ni game da abin da nake tuhuman prof a kansa tun daga kan matsalan sadakan uku da sauransu na ce a gaya musu ni matsala ta bani da lokacin gaddama da jayayya saboda ina bin ka'idan karantarwa mu ta tafiyar sunna ne duk mutumin da na fahimci cewa in ya zo tattaunawa da ni ba wai fahimta na zai ba bana bashi lokaci ko da minti daya saboda lokuta na suna da tsada kuma na nakan gaskiya kayyade ko da zan baka lokaci mai tattauna in na duk kalmar ka daya biyu uku babu alaman za a fahimci juna dinda Allah ce wala tujadilu ahlul kitabi illa billati ya san mujadala ana yin sa ne akan abin da za a samu natija amma abin da nake so shine shi prof makarin da nake a kansa shi nake so ya fito ya bada ansa tambayoyin da na yi ba wasu mutane a gefe da ban san ko su waye ba ban ma san daga inda suke ba ma da su nake ba ina yi da prof ne shi ya fito ya bada ansa a gurguje wannan bidiyon na shek ɗan gidan shehi ɗaya rubuci ne game da maganar da yake game da matsalar tauhidi ina son ɗauki nukuda uku a cikin maganarsa kun ga suna yin magana mabiyansu na warware su suna yin magana da lokacin da suka yi wani magana sai mabiyansu su fito su warware duk abin da suka faɗa saboda sabanin abin da suke fitowa su faɗa a fili sabanin abin da suke ɗora mabiyansu ne a kai. yanzu ya gama magana za ku ga bidiyo na gaba ya wani ya fito ya ce shihi ne ke masa komai ba Allah ba shi ne ke shi ne shi ne duniyarsa shi ne lahiransa kuma za su je aljanna waye waye kaga yanzu wannan magana ta ɗaya daga cikin mabiyansu ya karyata abin gaba ɗaya tattaunawa wannan, da wannan mutumin ya yi dan gidan ɗahir bauchi yi tun daga farko har ƙarshe saboda haka a wannan matakin nake so in ja hankali na farko nukuda na farko yayi magana cewa muna ɗaukan ayoyi wanda ba a kansu ta sauka ba muna kafirta su kuma ayar akan mushirkai take magana da aka suya za a aya da ta yi magana akan mushrikai kuma zuwa dan baka akan su wannan ita ce nukuda da farko amma abin da nake so in bashi amsa akai shine ya sani duk ayar da Allah ya magana akan ta a cikin alkur'ani akan wasu mutane ba yana nufin ya takaita zuwa ga wayannan mutanen kadai bane tunda har Allah ya kawo ta cikin alkur'ani ya kawo ta ne saboda mu dau darasi yawwa mu dau darasi kuma aya ta shafe mu mu ma idan muka yi aiki irin nasu to ya zama me wato innakum idan misluhum kenan inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a yanzu Allah da ya dauko kissan fir'auna ai ya dauko ta ne saboda ire-iren mutanen da suke me hali irin nasa ga abin da ya samu fir'auna shi ma zai iya samun su shi yasa da mutanen da suka gabata Allah ya ce a falamma asafunan takamna minhum Allah ya ce fa agraqna hum ajma'ina waja'alnahum salafan sai ce wa masalil akarina yayin da suka fusata mu sai muka wato ainihin ɗau mataki a kansu sai maka wato muka dirkake su baki daya Allah ce sai maka sanya suka zama misali kuma da salafan suka zama gabata sannan da misali ga mutanen da za su zo nan gaba kaga ashe duk ayar da take magana akan mushrikai kenan ayar tana ta shafi mushrikan wannan zamanin kenan in kai aiki irin nasu ta shafe ka kenan ayar da kai take ba batun maganan bane ana daukan aya ana dora a ana daura akan masu aiki irin wancan in aikin ka ya irin wancan to kai ma ka zama irin su kenan kuma makomin ku daya wannan ita ce amsa ta farko bana so in dauki tsawon lokaci na biyu yayi magana ga abin da ya shafi a su ai su suna kan suna cewa la ilaha illallah suna yi kaza suna kaza istiqama ake magana shi yasa Allah ce innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun istiqama akan imani idan ka tsayo akan tauhidin ka to shi ke nuna cewa la ilaha illallah ka da tauhidin ka shi ke nuna ta tabbata in babu istiqama to duk abin da ka na shirka yana warware duk wannan ka'idar da ka hau ta la ilaha illallah ya yi magana ya ce wai idan suka yi magana sai su ce ga abin da suke nufi sai mu ki yadda amma nan da kuke ganin malam Idris Bauchi da ake ta wannan rigiman ya fito ya magana ya ce ga abin da yake nufi kuka kiyarda kuka ce sai an hukunta shi tare da akwai dubbunan mutane a cikin ku wanda suka yi fitan kafa har yau ba matakin da aka dauka a kansu kuma mun yi kira akai kuma wallahi za mu ci gaba da yin kira amma abin mamaki yanzu ku kun kima mala Idrisu uzuri amma yanzu kuna so a yi muku uzuri game da abin da ya shafi a maganganun da kuke yi cewa ba haka kuke nufi ba amma ake cewa haka kuke nufi amma dai ya ce ai Allah shi ya san zuciyar mutane to ai na hakun bizahir wallahu ya yatawalla sarair mu abin da ya bayyana da shi za mu kunci, dama shine abin da Allah ya bamu akai da Allah ya ce lasta alaihim bi musaidir illa man tawalla wa kafar kawai ma alaika illa albalag isar za mu wanda ya kafirta mu ce to ga aikin kafirci kai ko dai ka tuba ko kuma wa ko kuma wannan wato ainihin kaula sannin ya hau kanka haka da kuke faɗa yana saba yanzu wannan mutumin na gaba ɗaya ne daga cikin ɗarikar tijjaniya ya fito ya ce shehu shi ke kuma wallahi ire-iren su suna da yawa a cikin tafiyar ku gashi nan kun zo kun halatta yayanka ya zo ya halatta cewa in za a nemi taimako a nemi taimakon shehu ne ya ce ba yadda za a nemi taimako kuma kai magana ka ce ai riko da sababi ne riko da sababin wani iri ai muna da riko da sababi kala kala mun yadda Allah al akhzu bil asbab la yunafi tawakkul a riko da sababi mun yadda baya kore tawakkali amma wani irin ai da sai ka fasa ka bayyana domin na san in zai fasa ya bayyana to fasawan zai bayi zuwa gawa cewa yanzu kenan riko da sababin shine abu shi hundai na san bai ba ta da fasara tun da ka ya faɗa wansa ya faɗa na kuma yi bidiyo a kansa na na aika kuma na san cewa sako na zuwa wallahi ni duk wa'annan ƙwarin da ake zuwa jahilai da ba sa yadda ma a tsauna su a tattauna ba ta su nake ba wa'annan din da su suke da ilimi da suke turo su ne da muke tunanin cewa za su iya zama ko za su iya yadda mu faɗa su faɗa amma wancan ai matsorata ne yasa nake ganin ɓata lokaci ne wancan ƙwaran baucin wani ya tsaya yana ɓata lokaci akan sai na masu madari ina ɗaukan wanda yake ma wa'annan ɗan martani shi ma bai da aikin yi ga inda zaka zo ka kama can wa'annan mutanen da in an zo an tattauna matsala ba sa yadda su dawo kan matsalar sai da dara kan wata in an nema a zauna ba sa yadda a zo a zauna to ina ruwanka da su nan da suke turo sun da su ake a kabira mujirimi haɗin to wannan yana daga cikin sako na a gurguje maganar gaskiya ba ku ɗora mutanen ku akan tauhidi ba ba yadda za a yi su tsaye akan tauhidi yanzu kana gama magana yanzu ga bidiyo na an sa maka a gaba wani yana cewa shi shehu shine komai nashi ka ce kuma a nemi taimakon Allah kuna karanta kulhu wallahu. karanta kulhu wallahu ku ba shine matsala ba tsayuwa akan tauhidin akwai masu guza da suke cewa la ilaha illallah da yawa amma sun bi ka'idar ne sun tsayu ne akai akwai mutanen da suna kan tauhi suna cewa la ilaha amma wallahi gumbo bokaye ne malaman tsubbu ne wannan shine dai a takaice ba na so in ja lokaci amma dai a duba wannan lamarin kana gama magana an warware ka kuma ire-iren wannan mutanen suna nan da yawa haka suka tarbiyantu in za ku dawo ku karantar da su tauhidi a gyara a gyara amma ba haka ba za a je lahira da kura wallahi da yawa Allah ta'ala muke roƙo mana tawfiki ya datar da mu ba wanda zamu ci mutun shi ba wanda zamu zaga magana ce ta karatu ko in kana da magana ka iya ka zo ayi da kai in baka yi abin shikenan ka je ka ta zage zagen ka ni wannan baya damuna shekara nawa kuna zagin me ya dame ni akan sa wallahi zagi baya damuna ku tai amma dai magana ta karatu na san baka isa ka zo ka faɗa in faɗa ba in dai magana ce ta ilimi ka zo ka kawo mana ai dalili nake magana da su nake magana sun san abin da nake faɗa gaskiya ne su fito su kawo dalili akai mana da su nake yi Allah ta'ala mana tawfiki wannan shine sakon السلام عليكم ورحمة الله